Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa mawala. A ci gaba da karatun madarijus salikin bain manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. jiya kamar yadda aka tuna mun tsaya a kan farkon fasali a cikin hukunce-hukuncen tuba wanda aka yi tambaya a kan wanda ya zama cewa haƙƙi da yake kansa bai samu ya sauke ba a lokacin da ya kamata ya sauke ya yasar da shi da gangan ya bar shi to ba zai iya kuma dawowa ba saboda wannan haƙƙin misali haƙƙi ne na lokaci to idan ya yi nadama idan ya tuba menene hukuncin tubansa to an yi maganar haƙƙin ɗan adam da haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala ya fara da misali da haƙƙin Allah ya ba da misalin mutumin da sallah lokacinta ya zo ba bacci yake ba ba mantuwaye ba ba rashin lafiya ba babu wani uzuri kawai ya bar lokacin sallah ya wuce to idan daga baya nadama menene hukuncin tubansa to malam yace faqalat ta'ifatun dama ya ce an samu saɓani ya ce wata ta'ifa na malamai wanda shi ne za mu yi karatun yau insha Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu zo kan ɗayar ya ce suka ce taubatu bin nadami wal ishtigali bi ada'il fara'id al musta'nifa wa qada'il fara'id al matruka ce tubansa abin da ake bukata a wajensa shine bayan yayi nadama to ya fuskanci sallolin da suke gaba ya tabbatar ya kawo su akan lokacinsu sannan kuma ya rama salloli na farilla waɗanda ya bar su wa hadha qaulul a'immatil arba'a wa gairihim wannan shine maganar a'imma hudu Abu Hanifa da Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhum gabaki daya maganar su shine zai nadama zai mai da hankali akan kada ya sake barin sallah lokacin ta ya wuce kuma zai rama salloli na farilla waɗanda suka kubce masa ko da na shekara nawa ne wa qalat ta'ifa ta'ifa ta biyu kuma ta ce taubatu hada bisti'nafi al'amali fil mustaqbali tuban wannan bayan yana da bayan yana dama shine ya fara ya mai da hankali akan kawo aiki wanda yake nan gaba sallolin da suka biyo baya a kawo su akan lokaci wala yanfa'uhu tajaruku ma madabil qada'i wala yuqbalu minhu kuma komawa ka ce zaka rama abin da ka riga ka bari a da ba zai amfani ka da komai ba kuma ba za a karba daga wajen ka ba fala ya ji yajibu alaihi saboda ka bai waje ba akan mutum ba wa hadha qawlu ahli zahir wa huwa marwiyun an jama'atin min salafi wannan ita ce maganar ahli zahir wato zahiriya mabiya um, abu dawud zahiri irin su ibn hazm <clears throat> kuma shine maganar da aka ruwaito daga wajen wasu daga cikin salaf to hujjatul mujibi za mu fara da hujjar waɗanda suka ce wajibi ne a rama sallolin ko da na shekara nawa ƙaunin eh, nabi sallallahu alaihi wasallam faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza ha, wanda ya bacci sallah ta wuce shi ko ya manta lokacin ta yayi sallah ta wuce shi to ya rama sallan nan duk sanda ya tuna saka in mutum bacci yake yi lokacin sallah yana farkawa sai ya sallar duk da ta wuce shi bacci ne ko kuma mantawa ya zaci yayi sallar lokacin daga baya ya tuna to sanda ya tuna sai ya rama qalu suka ce fa idza wajaba alqada'u 'ala an-na'imi wan-nasi ma'a 'adami tafritihima fawujubuhu 'ala al-amij al-mufarrid aula idan har a fadar su wa'annan eh, imma, idan har aka ce wanda ya bacci ko ya mantuwa zai rama sallah tare da cewa ba da gangan ya barta ba ai ya kamata a ce shi wanda ya bari da gangan shi ya kamata shi ya kamata ma dorawa ya ramuwa ko tunda wannan a faɗas wannan bacci yayi ba ba laifinsa bane wannan mantawa yayi ba laifinsa bane amma aka ce ya rama to yaya mutumin da ya bari da gangan za a ce eh, ba zai rama ba a faɗar wa'annan a'imma ƙalu suka ce wa li'annahu kana yajibu alaihi amrani abubuwa guda biyu ne suka wajaba a kansa as-salatu wa iqa'uha fi waqtiha da ita sallar da kuma kawo sallah akan lokacinta inna salata kanat alal mu'minina eh, inna sakan kitaban mafruda haka Allah ya ce ita ita sallah ta kasance akan muminai an wajabta ta kitaban eh, mawquta ko an waje an waje an waje an waje ta mawqutan akan lokaci saka akan akan lokacin ta ya kamata ya kamata ai to mutum ya zo ga sallar ga ga ga yin ta akan lokaci idan baka yi ta akan lokaci ba suka ce wajibcin sallar yana shine shine faɗa su fa'iza taraka ahad al-amrayni baqiyal akhar idan ya bar ɗaya daga cikin al'amuran ya to um, ɗayan yana da tunda an ce kitaban Maukuta um, a kan lokaci aka wajabta ta idan mutum bai tsaye da lokacin ba wannan kitabun yana nan wannan wajabcin nata yana nan ba ɗauke masa ba قالوا suka ce wa li'anna al a in qulna ya bil amr al-awwal fa zahir suka ce to ita kuma ƙazai. idan muka ce a'a ya wajaba ne saboda umarnin farko mai umarnin farko aqimus sala aqimus sala ku sai da sallah saboda cin da an ce a sai da sallah to ya zama wajibi a sai da sallar ko ba a yi sallar a kan ta ba wannan umarnin yana nan ah, wa in kunna yajibu bi amrin jadidin fa amrun na'im wan nasi bihi tanbihun alal amidi kama taqaddama idan kuma muka ce a ah, wancan umarnin na farko umarnin na cewa a yi sallah a kan lokaci saboda haka idan za a yi sallah ba a kan lokacinta ba yana bukatar wani umarnin daban to ai ga hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama umarni ne ga wanda ya yi mantuwa kuma ga wanda ya bacci cewa ya yi ta a lokacin da ba lokacin nata ba saboda haka wannan ya ya ishi wanda shi ma ya bari da gangan shi ma ya zama umarni qalu suka ce wa anna wa li anna eh, na farko in aka ce amru eh, saboda akwai abubuwa na usulul fiqh maganganun ubangiji subhanahu wata'ala kitabullahi akwai al'amru akwai nahayu akwai umarni akwai hani hmm. shi kuma umarni na wajen na ubangiji subhanahu wataala akwai babinsa guda gaba ɗaya a al fiqh malaman usul suke cewa al'amru lil wujubi umarni in Allah ba umarni to wajibi ne sai dai idan akwai wata karina da ta nuna cewa abin da ake nufi a amandubi ne ko mubahi amma amma asali a cikin umarni in Allah ya ce aikata abu to wajibi ne Allah ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to wajibi ne a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ba mustahabi bane dole to magana sau ɗaya za a yi um, a rayuwa wannan sau ɗayan a rayuwa nan wajibi ne ko da wani nafila ne amma dole ne a ƙalla sau ɗaya a cika wannan umarnin saboda Allah ya ce a yi to za ka suke cewa um, umarnin na farko wanda aka ce uh, wadda ce uh, wa salata ko aqimi salata li duluki shamsi ila ila da eh, sakin laili da sauran uh, umarnin da suka zo ko Qur'an al-Fajr duk waɗannan um, umarnin da suka zo umarni ne na farko To idan um, an ce wannan umarnin na farko na wajibi da shi ne ya zama dole ko da an bar sallah a yi ta ba laifi ba ne idan kuma aka ce a'a ai tun da ba a yi umarni a sallah a wajen lokacin ta wani bukatar sabon umarni to ga umarnin da aka yi wanda ya manta da wanda ya bacci aka ce su yi a wajen lokaci saka an samu umarni na biyu shi ma al'amru ne suka ce li'an na maslahatar fi'li in lam yumkin tajaruka abdu min ha ma amkana maslahar aiki idan ba zai yiwu a samu maslahar nan gabaki ɗaya ba to ba wa sai ya riski abin da zai iya riska a cikinsa wato abin da ba za ka same shi 100% ba to sai ka samu abin da ka samu sallah an ce kai sallah ya kamata kai sallar azahar a cikin lokacin azahar to da baka samu da kai sallar ba da azahar bai kamata kuma ka bar sallar gaba ɗaya ba wannan ka rasa maslahar yin sallah a cikin lokaci amma bai kamata ka rasa maslahar yin sallar gaba ɗaya ba an gane ko koda daga baya ne sai kai eh, saboda haka suka ce eh, wa huwa al-fi'lu kharij waqti eh, wato yin sallar a wajen lokaci shine abin da bawa zai iya riska a irin wannan halin qalu suka ce wa qad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadithi idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan na umarce ku da al'amari ko da wani umarni na baku to ku zo ku aikata wannan abin iyakacin kokarin ku iyakacin iyawar ku mastata'tum ko a cikin hadisi yace ce da wai na haitukum an shay'in fantahu in na hana ku abu ko hannu to wa hadha qad istata al ityan bil ma'ruf bil bil ma'muri kharij al waqt to wannan kuwa wanda gashi ya bar sallah a lokacin da ya kamata yi ta ai zai iya kawo ta bayan lokacin ta ya fita yana cikin istita'arsa gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna umarce ku da abu ku yi daidai gwargwadon iyawarku to lokacin ya tafi amma ai za a iya yin ta bayan lokacin ya wuce saboda aka cika umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi a yi ta qalu suka ce wa kaifa yudhannu bishari'i bishari'i annahu yukhaffifu an hadha al-mu't an an hadha al-muta'ammid al-mufarrid al-asi li asi lillahi wa rasulihi bi tarkil wujubi wa yujibuhu ala al-ma'dhur bin nawmi wan nisyan kace yaya za a yi a cikin hankali a ɗauka cewa ubangiji eh, cewa shari'ar Allah za ta yi sauƙi ta yi taushi ga wannan mutumin wanda da gangan ya ƙi bin umarnin Allah ya saba wa Allah da mazansa amma kuma ta ɗorawa wanda shi mantuwa ya yi ko kuma bacci ya yi ta ce ya rama yana cikin hujjojin da suke kawa ƙalo suka ce wali anna salata kharijal wakti, bajalun an salati fil waqti ai sallah da za a yi ta bayan lokaci ya fita badili ce replacement ne substitute ne na sallar da ya kamata a cikin lokaci to idan ba a samu wanda zai iya ba idan ba a samu badil ba sai a samu mubaddal yanzu kamar wasan kwallo ne akwai reserve ko in aka cire number 10 sai a ɗauko wani wani sai a saka shi sai da mutum goma sha ɗaya aka ce aka ce aka ce a saka ka fi son dai a ce um, shi wancan Messi shi yake wasa sai ya ji ciwo sai ka ɗauko wani bai kai shi ba dai amma dai ka kawo shi ko zinda an rasa a rashin uwa aka yi aka yi wadaki sai ka suka ce to lokacin da ya kamata a yi sallah yana nan. idan ka zo ba ka yi ci a lokacin ba to sai ka haƙura ka yi ci a wani lokacin da zai waje kai waccan ba an gane bata kai sallar da ka yi ta akan lokacinta ba amma sallah ce ba za ka ce ba za ka yi ba da kai kamar kai replacing wannan wacce ba ka yi ba Ƙalu suka ce wani anna salata haqqun haqqun suka ce saboda sallah haƙƙi ne wanda yake an tsayar masa da lokaci fata akhiruhu an waqtihi la yusqitu illa bi mubadaratihi kharij al waqti ka diyunil adamiyyin al muajjala saka jinkirta shi jinkirta sallah a bar lokacinta baya sauke uh, ba a sauke nauyin sallar sai an yi garajen kawo ta duk sanda za a iya kamar bashi yadda muka bada misali jiya kamar ka ci bashin mutum ne lokacin da ya kamata ka biya baka biya ba haƙƙin bashin nan yana nan a kanka sai san da ka biya to haka sallah idan ka bar lokacin ta ya tafi to haƙƙin ta ita sallar shi ma yana nan wajibi kamar yadda aka sani akwai wajibul mu'aqqat wajibi wanda yake da lokaci akwai wanda ba yake da lokaci ba akwai wajibul mudayyaqun wajibi wanda lokacinsa takaitacce ne da wajibin mu wasa'un wanda lokacinsa yake eh, mai yalwa yanzu misali ramadana da muke ciki wajibun ne mudayyafun azumi ne 29 ko 30 amma a cikin wannan watan za a yi su ba a baka wai kai azumin ramadana ba a ce kai azumi 30 a ko da yaushe cikin shekara ba an fahimta wato mudayyar ya zama takaitaccen lokaci ne daga ɗayan ramadana zuwa 29 ko 30 ga Ramadana shine lokacin azumi azumi na wajibi idan ka bar wannan lokacin ya wuce ka fita daga cikin lokaci amma yanzu kamar um, aikin hajji wajibin ne mu wasa'un saboda idan baka yi shi bana ba za ka yi shi baɗi za ka iya yin sabaɗin mai in Allah ya in Allah baka ya baka yawan rai to to sallah eh, lokaci ya ce a nan ita kuma lokaci eh, ita sallah sallah tana nan mauquta akan lokaci idan baka yi akan lokaci ba wajibcin sallar bai fada akan ka ba dole sai ka kawo ta qalu wa anna gayatuhu annahu athima bi ta'khiri suka ce gayar fa wannan bawan Allah shine ya saba wa Allah da ya jinkirta sallah wa hadha la yusqitu qada'a anhu sabo kuwa baya ɗauke masa nauyin ramuwa kaman akhara zakata an waqti wujubiha akhiran azima bihi kamar wanda lokacin da ya kamata ya fitar da zakka bayan haul ya jinkirta bai fitar da zakka ba yayi zunubi akan wannan jinkirin amma zakkar tana nan mutum ba zai ce ai lokacin biyan zakkar ya wuce ba saboda haka ba zan biya ba tana nan a kansa wannan zunubin bai sauke masa wajabcin eh, zakka ba Kalu suka ce, walau tarakal jumu'ata hatta sallaha al-imamu amdan asabita akhiriha da mutum zai bar sallar juma'a da gangan har sai liman yayi sallar juma'a yayi to wannan mutum ya saba yayi sabo ya saba wa Allah saboda jinkirta juma'a da yayi wanda zimahu an yusalli yadh amma kuma wajibi ne ya sallar azahar ko ba zai ce juma'a ta wuce ba wa nisbatu dhuhri ila al-jum'ati ka nisbati salati subhi ba'da tulu'i tulu'i shamsi ila ha qabla tulu'i suka ce to kuma nasabar wato comparison um, uh, kwatankwacin um, sallar azahar da sallar juma'a shine kamar yin sallar asuba kafin bullowar rana da yin ta bayan bullowar rana qalu suka ce wa kad akhara nabi sallallahu alaihi wa sallam asr yawm al ahzabi ila an sallaha ba'da ghurubi shamsi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ya jinkirta sallar la'asar ranar ahzab bai yi ta ba sai bayan faduwar rana wannan hadisin ah, Bukhari da Muslim sun ruwaito shi amma ina zaton an san wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa ba da gangan ya jinkirta sallah ba ranar ahzab ranar handak kamar yadda aka sani rana ne rana ce wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka shiga tashin hankali da girgizar zuciya wacce har ubangiji ya kawo labarin a cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa ijatkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha to uh, wa kana Allah wa ta'maluna basira a ciki yake cewa um, id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zagatil absaru wa balagatil qulubul hadajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tabtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan sharida. suka zo muku daga uh, kudu suka zo muku daga arewa suka zo ka san madina aka zo aka aka aka aka cinkaro ya ce zagatin absar wato gannan musulmi suka karkace ido ya fara jujjuyewa wa balagatil qulubul hanajir zukata suka ta wannan mutane suna ganin mutuwa wa tadhannuna billahi dhunna ku fara tunani a cewa ubangiji shi kenan Allah an halaka mu mushrikan maka sun zo muna madina an ɗauko rigina za a halaka mu Allah ya ce a wannan ranar aka jarrabi muminai ya ce wa zulzilu zilzalan shadida suka girgiza girgiza mai girma to a lokacin sahabi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi shawara ya ce ai handak ai rami shine aka wannan handak din wannan ditch saboda ita madina <coughs> ba za iya afko musu ta kan duwatsun da suka kewaye ta ba can nan inda za su iya biyowa shine aka je aka dinga haƙa aka dinga haƙa yadda dawakan sun su sai su fada a cikin wannan tashin hankalin da damuwan ne ana haƙa ana haƙa har aka manta sallar la'asar ta zo ta wuce ba ba sai aka yi ta bayan sallar magarba ba wai an san la'asar din ta zo Mazan Allah sallallahu sama yana sane aka ce kada a yi sallah sai um, sai magarba ba to amma wannan hujjar sun kawo wannan hujjar kuma ina son a gaba da akwai amsa da za a bayar ga wannan wannan hujjar Mazan Allah bai bar sallar la'asar da gangan ba da sahabban su ba sai da gangan ba sai dai wannan tashin hankalin da ake ciki ya sa gabaki ɗaya aka manta ma har lokacin sallar ya zo ya wuce ba a san uh, um, sannan aka ci suka ce um, uh, uh, uh, ka hada ta'khir waka ta'khir waka man akharaha min as-sahabati yawm bani quraida ila ba'di ghurubi shamsi da ko kuma misalin waɗanda suka jinkirta sallah sallar asar a cikin sahabbai yawm bani quraida sai bayan magarba shi ma wannan kissa sananniya ce ranar gazwat bani quraida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da sahabbai duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yusalli fala yusalli al asra illa fi bani quraida kada ya sallar la'asar sai an zo bani quraida oh yaki ne za a fita waɗannan amma a suru lera ne sai a ce to duk wanda yake ko ko kada kada kada kada ai sallar asar sai sai a suru lera to wannan hadithin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara sai sabai suka samu fahimta iri biyu da sai asar ce wasu sun makara sai la'asar ce musu a hanya ba su kai banu kurai ba sai suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi sallar la'asar sai mun kai bani da. wasu kuma suka ce a'a abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi mu yi ƙoƙari lallai mu kai bani da kafin la'asar ta wuce an gane an gane sabanin fahimta saboda haka <coughs> waɗanda suke da fahimta ta farko sai suka ce to mu dai gaskiya ba za mu yi sallah ba tunda manzon Allah cewa yi kada a yi sallar la'asar sa bani da? to sai suka bari sai da suka zo suka yi da magarba su kuma wa'annan sai suka ce a'a ce mana aka yi ya zama muna banu kurai da kafin la'asar ta wuce amma tun da la'asar ɗin na ta mana za mu yi sallah kafin mu karasa da suka ji wajen manzon Allah suna sa suka gaya masa bai ce wannan ya laifi ba bai ce wannan ya laifi ba saboda me saboda kowannen su ijtihadi yayi kowannen su akan fahimtar sa yake shi wannan ya ɗauka umarni shine sai an zo nan za a yi sallah sai aka yabi umarni shi kuma wannan ya fahimci cewa umarnin da aka yi shine a zo nan kafin la'asar amma in lokacin sallah ya yi a yi sallah sai kaga wannan ba za ka fa hujja da shi ba a ce mutumin da ya bar sallah da ganga zai yi to duk waɗannan hujjojin dai waɗanda suke cewa dole sai an rama sallah idan an bar ta da ganga qalu suka ce walau kanat salatu kharij al-waqt la tasihhu wa la tajibu lama amara nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm bani quraida bi ta'khir salati al-asr ila an yusalluha fihim wannan dai hujjace dai cewa da, ba jinkirta sallah um, kuma idan an rama bayan lokacin ta ya fita bata inganta ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai umarci sahabbai ranar bani quraida da suyi sallar ba da su jinkirta sallah har sai sun sallah a cikin banu quraida fa akharaha ba'dhum hatta sallaha fihim bil layli wasu su suka jinkirta sai da dare suka yi la'asar falam yu'annifhum mazan Allah bai musu itabi ba bai tsawata musu bai ce musu sun yi kuskure ba walam yu'annif man sallaha haka kuma wanda ya salla akan hanya shi ma bai ce masa ya kuskure ba li ajli ijtihadil fariqaini saboda ijtihadin wa'annan fariq guda biyu na sahabbai qalu suka ce wali anna ta ibin lahu tariqun ila taubati saboda dukkanin wanda yake mai tuba duk wanda yake so ya tubar wa Allah subhanahu wata'ala yana da hanya zuwa tuba Allah bai toshe hanyar tuba ba fa yusaddu ala hadha taubati wa ismul mudi'i laziman lahu wa ta'iran fi saboda me za a toshe wa shi wannan hanyar tuba ya zama wannan zanubin na wanda ya yasar da sallah ya yadda sallah ya zama ya lazimce shi yana nan akan wuyansa har abada ya kamata ai shi ma ɗauki masa wannan nauyin a buɗe masa ƙofa buɗe masa hanya inda zai iya tuba fa hadha la yaliqu bi qawaid shari yace in aka tushe masa hanyar tuba wannan bai daidai da ka'idojin shari'a wa hikmatihi wa rahmatihi da hikmar shari'a da rahmar shari'a wa mura'atihi da masalihil ibadi fil ma'ash wal ma'ad da kulawar da shari'a take yi da akan maslahar bawa a rayuwa da bayan a duniya da lahira ba to wannan su ne hujjojin wanda suke sai an rama idan mutum ya bar sallah ya yi wasa da sallah yawanci a makaranta mutane sun yi shekaru ko watanni yau yau a yi sallah gobe ba za a yi ta ba in an wani sa'in an ga jam'i ne a yi idan mutum shi kaɗai ne ba zai yi ba wani ma mitin za a je ko wani wasa ko wani zanga-zanga a bar sallar a manta da ita duk waɗannan mutane da yawa sun irin wannan cikin ƙuruciya bayan sallah ta zama wajiba saboda sallah tana waje wajaba akan baligi kan shekaru a hakika eh, ba masu yawa ba ɗan shekara goma sha shida ko shekara goma sha bakwai sallah ya zama ya samu mafarki sallah ta zama wajiba a kansa amma bai gama kammala hankalinsa ba to sai zo daga baya girma ya ga gashi ga kirkiri ya ke sallah to waɗannan suka ce ko sallar shekara nawa ce in dai kana so a karɓi tubanka sai ka rama To, waɗansu kuma suka ce a'a, su kuma menene hujjarsu ashabul qaulil akhar menene hujjarsu suka ce al'ibadatu idza umira biha ala sifatin muayyanatin aw fi waqtin bi ainihi lam yakun al ma'mur mumtathilan lil amri illa idza awqaha ala al wajh al ma'mur bihi min wasfiha wa shartiha wa waqtiha cewa ibada idan aka yi umarni a aikata ta da wata sifa mu'ayyana da wasu sharuɗa mu'ayyanai a kan wani lokaci mu'ayyani to mutumin da ya aikata ta ba a kan wannan siffar ko wannan sharaɗin ko wannan lokacin ba bai yi wannan ibadar yadda aka ce ya yi ta ba a yadda aka ce a yi a haka za a yi yanzu azumin eh, watan ramadana ne ko aka ce eh, eh, aka wajabta mana kuma an san lokacin azumi. an san siffar azumi. idan ka zo kai azumi ba yadda aka ce misali eh, kai azumin ba yake ci kana azumin moda za ka sha ruwa amma ba za ka ci abinci ba wannan ba azumi ba ne ko kuma kai azumin kafin ramadana ko bayan ramadana ba azumi ba ne saboda siffar da Allah ya ajiye ba ita kai ajiye ba lokacin da Allah ya baka ba shi shi Allah ya ce ga yadda za ka yi min azumi ga sharɗin azumi ga lokacin azumi idan ba kai ba ba kai azumin ramadana ba wani abin da ya kai za ka yi amma dai ba wannan ba dan ba wannan abin da Allah sanar da ce kai ba ko lokacin sallar azahari gashi lokacin ta ya shigo da ka tashi sallah azhar sai kai raka'a biyu ba kai sallah azhar ba ko ba kai sallah ba kai sallah azhar ba saboda a wannan lokacin ga yadda aka ce ai sallah idan ka je kai sallah kai sallah kai kai sallah yadda kake sallar magariba da azhar ba kai azhar ba kuma ba kai magariba ba lokacin azhar ya zo ba kai azhar ba magariba ba ta zo ba ka je kai magariba ba wannan ba wannan an gane saka wannan wannan ce uh, magana ta farko ƙalu wa ikhrajuha an waqtiha ka ikhraj ka an istiqbal al-qiblati fitar da sallah daga lokacinta kamar fitar da sallah ne daga fuskantar alƙibla mutum ya fuskanci wani waje ya yi sallah wa kasujudi alal haddi uh, wajen jabha ko ai sujjada akan kumatu maimakon akan goshi wal buruki ala rubba eh, eh, bajalin ruku'i wadahu ko mutum ya durkusa akan gwiwarsa maimakon ya yi ruku'i ko waninsa shi hukuncin Allah eh, akwai abin da ake cewa hukunci taklifi akwai abin da cewa hukumun wada'i shi hukunci taklifi hukunci ne wanda aka dora wa bawa nauyi aka ce ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza kamar a ce ai sallah shi ya ce lafi ko an dora mai zazari a wani ma ya ji ko alal mukallafi farko abin wajen akan akan baligi wanda aka dora wa nauyi to an dora mukallaf wanda aka dora wa nauyi an ce kai sallah wannan hukumin taklifi ne an ce kai azumi hukumin ne taklifi jama'a akwai hukumin wad'i hukumin wad'i shine wani abin da aka ajiye shi shi ba shine aikin ba amma wani abu ne wanda aka ajiye shi wanda sai da shi wannan aikin yake tabbata shi kuma wad'u zai iya zama sabab zai iya zama sharto zai iya zama mani'u misali sallah shigowar lokacin sallah sababi ne na sallah me ma'anar sababi wani abu ne wanda idan idan idan an same shi to dole a yi aikin idan kuma babu shi aikin babu in an ce lokacin azahar ya yi daga shigowar lokacin azahar sallar azahar ta zama wajiba gashi an wajabta maka sallah amma sababin da yake zama um, shigowar lokaci shine sababi ana cewa azahar ta yi to ta kama ka amma karfe goma sha ɗaya ko karfe goma na safe azahar ta kama ka saboda mai saboda ba sabab ashe sababi idan da akwai shi aiki ya waje ba idan babu shi aiki bai waje ba sharaɗi kuwa idan babu shi babu aiki amma idan akwai shi ba lallai ba ne ya zama akwai aiki. yanzu alwala ba sababin sallah ba ne sharaɗi ne tsarki ka kasance kan sarki. sharaɗi ne na sallah idan ba ka da tsarki ba za ka yi sallah ba an fahimta amma in kana da tsarki cewa kai dole kai sallah shikenan kawai da sabaka ta shi kai wankan kai awala ya zama dole kai sallah an gane kun ga kun ga babbancin sabab da sharto. shi sabab in ya shigo inda akwai sababi in an same shi aiki ya waje ba idan babu shi babu aiki sharaɗi kuwa idan babu shi ba za a aiki ba idan akwai shi ba lallai ba ne ya zama aikin ya waje ba sai sauran abubuwa sun cika in kana da awala sallah azhar bata kama ka ba sai azhar ta shigo Ga shi ka cika sharadin sallah kana kan tsarkinka da komai amma sai wannan sabab ɗin sai lokacinta ya zo sannan sallar azhar ta zama wajibi a kanka shi kuma mani'i abin da yake hanawa wanda shi kuma idan akwai shi to abu ya hannu kuma rashinsa bai sa aiki sam ba kamar um, hadafi a wala mutum cakare ya hana ka sallah ya zama mani'u ko ba za ka yi sallah ba sai ka koma kan sarki amma idan ba lokacin sallah ba ne a wala ka cakare mai ya hana ka <laughs> bai hana ka sallah ba an fahimta to mm. wayannan su ne um, Sune ne al'akam al-wad'iyya abin da yake da muhimmanci a fahimce su saboda in ana sa fahimci maganganun malamai in ka ji an ce ai rashin sifa ko rashin sharaɗi ko rashin mani'i um, kuma sannan da akwai shi kansa kasancewa abu ingantacce ko ba ingantacce ba shi ma wad'u ne cewa bai zama sahihi ko ya zama batili wa'annan su ne guda biyar abin da yake sahihi shine abin da aka kawo shi akan hanyar da Allah da manzon suka ce a kawo shi abin da yake batili abin da suka ce an kawo shi ba a hanyar da suka ce a kawo shi ba saka suka ce idan mutum ya ce ya bar sallah ya bar lokacin sallah to kamar mutum ne ya ce zai sallah bai fuskanci alƙibla ba ko kuma idan an zo ruku'u zai durƙusa maimakon ya ruku'u to suka ce al-ibadatu allati ju'ila laha dhurufun min az-zamani la tasiqu illa fihi ka ibadati allati ju'ila laha dhurufun min al-makan ibada wacce aka sanya mata zarfi um, na lokaci zarfi shine aka sa mata uh, context aka sa mata guideline aka ce ga lokacin da za a yi shi shine wurin da aka aji mata wuri na lokaci so hukuncin ta da da ibadar da aka ajiye mata wuri na makani wato wato waje aikin hajji wafi, za ka iya ɗawafi a madina hmm? a gombe fa hmm, ibrahim ba ɗawafi a gombe hmm? ba a yi saboda ba saboda saboda ba a kaba a'a to za ku iya gina ka'aba kwai so me yasa ba yi saboda cewa aka yi a je wannan ka'aban nan wacce take maka inna awwala baitin wudi alin nasi lallati bi bakkata wannan ka'aban nan kuma wal yatawafu bil baitil atiq wannan ɗakin in ka ga dama ka gina ka'aba ka iya gini mai kama da ka'aba iri ko a ina ka je ka gina shi kai dawa fi shirme kai wannan albaitul atiku wannan baitul atiku wanda yake makka anan aka ce a je a yi an gane kaga wannan zarfu makan ne wuri ne aka yi wa aikin haji na lokaci ko kuma hawan arfa ranar arfa maka je ka hau dutsen dala ko goron dutse ka ce ka yi hawan arfa hmm? Hmm? ka je da niyyar hawan arfa <laughs> me kai kawo dutse kawo dutse da da to kaga kaga kaga arfa arfa wuri ne wuri ne wannan tsayuwar mutsalifa waje ne an gane waje ne wanda Allah ya ajiye so tunda Allah ya ce ga inda za a yi ko da ka yi ibadan nan yadda ake yin ta idan ba a wannan wajen kai ba ba ka yi ta ba an gane sai suka ce haka zarfu zamani yake lokaci ramadana shine lokacin azumin ramadana in ka ga dama ka je ka yi azumin ka mai kyau kwana talatin a cikin watan Shaban. ba yi azumin watan ramadana ba an gane abin da malaman nan suke faɗa so haka idan an ce azahar da azahar za ka yi ta idan ka je kai sallar azahar da daddare ba sallar azahar kai ba ka dai yi sallah raka'a hudu mai kama da sallar azahar amma amma ba sallar azahar ba ce an gane abin da suke fada, mm. shi su masu cewa ba za ka rama ba idan da gangan ka bar ta so suka ce an an sa um, masa um, zarfu makan ba za a cire ba haka zarfu uh, uh, uh, um, zaman suka ce ka amkina cin manasik shine misalan da ka bayar na arfa da musalifa da jimar da sa'ayi bai na safa wal marwa da da tawafi da ɗakin Allah dukkanin wa'annan Allah ya sa musu waje yace um, yace saboda haka uh, fa ibadaci ibadati lati, uh, fa ibadati ila azminatin gairi azminati halati ju'ilat awqatan laha shar'an ila ghairiha kan naqliha an amkinati halati ju'ilat laha shar'an ila ghairiha hmm. zaka ka ciri sallar azhar misali daga lokacinta ko ka ɗauka ciri sallar magariba daga lokacinta ka yi ta da safe bayan gari ya waye ka ciro ta daga lokacinta ka zuwa wani lokaci to kamar ka ciri um, tsayuwar arfa ne ka kai shi dutsen dala an gane ko yawwa ko kuma ko kuma maimakon ka yi da an ce ka je ka yi dawafi ka je stadium ka yi ta kewaye stadium ka ce kana dawafi duk hukuncin su ɗaya a wajen su waɗannan malaman in dai ba kamar yadda zuwa cin hadithi ba ya ce wanda ya manta ko wanda ya yi bacci an masa izini ya rama to wannan umarni ne na shari'a Allah ne ya umarni an fahimta kamar azumin ba man kana kummari maridan au ala safarin fa’ijjatun min ayyamin ukar. ba, lafiya Allah ya maka izini ka sha wasu ranakun sai ka yi to wa'annan ranakun suna matsayin ranakun azumin ramadana amma saboda me saboda Allah ne ya ce wannan ranar da baka yi rashin lafiya na yi maka izini ka sha kuma ne maka izini ka zaɓi wata ranar ka yi duk ranar da ka yi na ɗauke ta akan um, azumin ramadana da Allah bai faɗa ba ba za a yi ba amma bai ce maka idan ka sha daga shikenan za ka zo eh, shine ramadana ba in ka wannan kafara da kake ba ramadana ba ne wannan na saban Allah ne sabo kai ka karya azumi ba hukuncin shi mara lafiya ko mace wacce take al'ada wa'inda aka yi wa izini su sha azumi ko eh, to idan suka yi abin da aka ce su yi hukuncin hukuncinsa hukuncin azumin ramadana amma karya azumi karya azumi da gangan azumin rayuwarka gaba ɗaya ba zai zama daidai da wannan azumin ba akwai hadithi a gaba yana zuwa wanda ya sha azumi da ya karya azumi da gangan ba zai iya mayar da shi ba da azumin rayuwarsa gaba ɗaya saka kada mutum ya ga wai in ya azumi su can nan wai ah, ya yi ramadana wannan kawai neman gafaran Allah ne Yan tuba kake wa Allah akan wannan barnar da kai shine kuma kake wa kanka hukunci saboda wato nau'in laifin da kai tunda ai azumi ne guda ɗaya aka ce kai talatin ka kasa haƙuri guda ɗaya ka je ka sha kace to tunda da ka zo tuba kuma sai ka ce bari ma dai shaidar ma na tuba guda sittin ma zan yi a jere hmm. na uku cikin tun da wannan ita ce ibadar da na kina to ga na zai ce Allah kuma amma duk da haka sai ka tuba idan baka tuba ba azumi sittin din nan da kai Allah sai ya tambaye ka azumin da ka sha sai ka yi nadama akan karyawar da kai kuma kayan niyyar ba za ka sake karyawa ba sannan wannan ya zama kafara an gane so hmm. haka um, ɗaukan ibada da gangan daga wurinta zuwa wurinta baya yiwuwa in dai an ce ga wuri haka kuma ɗaukanta daga lokaci zuwa lokaci baya yiwuwa in dai an ce ga lokaci sai dai idan Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam su ne suka ba da izini suka ce za a iya to sai shiga cikin hukuncin umarni taklifi daga wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam qalu suka ce fa naqlu salatil mahdudati mahdudatil waqti awwalan wa akhiran an zamaniha ila zamanin akhar ka naqli wuqufi bi arafati eh, an zamanihi ila zamanin akhar wa naqli ashhuril hajji an zamaniha ila zamanin akhar suka ce cire sallah wacce take lokacinta muhaddadi ne ga farkon lokacinta muktarin ga kuma ta ko kowace sallah tana da muktarinta tana da daruri idan kwace fita daga nan ta zama ba ada'u ba ko al'ada shine ka kawo ta a lokacin da aka ce ka kawo ta alƙaba shine karama to ya ce fitar da ita daga lokacinta kamar cire eh, tsewar arfa ne daga ranarsa sai mutum ya ce kai mutane ranar arfa inda mutane sun yi wa bari sai an baje ni ma na je na saya arfa ya ga mutane a Saudi Arabia suna nan kullum arfa ai arfa tana nan ko yanzu duk dan Saudi ya je ya ta tsayuwar sa kan arfa hmm? ya je ya zauna ya kafa hema ya ci abinci ya je picnic an gane saboda arfa tara ga watan dulhijja hmm. amma ka je ka kafa hema ka je ka daga cin abinci ka je kun je picnic ba laifi ba ne amma dai ba arfa ba ce ana ana fahimtar karatun hujjojin saboda in an fahimci za a gane inda suka kai ga ƙarshe suka ce fa ayi farqin baina man naqala sawm ramadana ila shawwal aw salla al asra nisfa al layli wa baina man hajja fil muharram wa waqafa fihi suka ce to wai me bambanci tsakanin mutumin da ya yi azumin watan Ramadan a cikin watan Shawwal ko ya sallar la'asar da tsakar dare me bambancin wannan da wanda ya je aikin hajji ko ya tsewar arfa a cikin a cikin watan Muharram ba da hajji ba yace fa kaifa tasihhu salatu hada wasu ya muhuju na hajji haza to yaya za a yi sallar wannan um, eh, ta inganta ko azumin sai inganta amma hajjin wancan bai inganta ba an gane abin da yake faɗa eh. in dai har za ka yi sallar la'asar da daddare to za ka iya aikin hajji a cikin watan muharram ko safar kuma za ka yi azumin watan ramadana a cikin watan shawwal idan ko ba za ka iya wannan ba to shi ma ba za ka iya wannan ba qalu suka ce fa lahi ta'ala al-mu'akkata la yaqbal la yaqbaluha min ghairi min ko haƙoƙin Allah da suke akan lokaci masu lokaci Allah baya karɓar su eh, sai idan ba a cikin lokacin aka kawo su ba fakama la yaqbalu qabla dukhuli awqatiha la yaqbalu da khuruji awqatiha kamar yadda ba zai karbi sallah kafin lokacin ta ya shigo ba haka baya karbar ta bayan lokacin ta ya fita falau qala da bawan Allah nan zai ce ana asumu shawwala an ramadana ni zan yi sallah zan yi azumi watan shawwal um, a madadin ramadana shikenan kafin ramadana ni zan yi na bar Ramadan amma in Ramadan ta wuce Shawwal zan yi an gan kana kama law qala ana asumu sha'ban alladhi qabla alladhi alladhi qablahu an to shi hukuncin sa da wanda yace a ah, ni da sha'ban zan yi kafin Ramadan saka yin azumin azumin watan sha'ban ko watan shawwal ba shine watan Ramadan ba an gane ko hmm. an fahimci wannan to haka ashe yin sallah kafin lokacinta ko bayan lokacinta ba shi ne yin sallah akan lokacinta ba to um, shi wajibi um, iri-iri ne akwai wajibin muhaddad akwai gairu muhaddad akwai wajibin mudayyak akwai muwassa um, ga sunan uh, uh, a cikin usulul fiqh akwai wajibin aini wa wajibun kifa'i ana cewa aini da fardu kifaya ko akwai wajibun muayyan wajibun gair muayyan ko muhayyar duk ga suna akwai wanda za a ce wajibin wajibin ake baka zaɓi da sauransu to wannan tana cikin wajibobin da aka yi ta a kan lokaci takaitacce kalu suka ce falhaqqu laili la yuqbal nahar haƙƙin da yake na jare ne ba a karɓarsa a cikin wuni wannan hariyu la yuqbalu bil laili haƙƙin da yake na wuni ne shi kuma ba a karɓarsa a cikin dare wali hadha jaa fi wasiyyati siddiq radiyallahu anhu li umar radiyallahu anhu shi yasa a cikin wasiyar da sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu ya bar sayyidina umar radiyallahu anhu allati talaqaha bil qubuli huwa wasairu sahabati radiyallahu anhum wacce sayyidina Umar radiyallahu anhu da sauran sahabbai Allah ya da su suka karbi wannan wasiyar gabaki daya a cikin wasiyar sayyidina Abubakar yake ce musu wa'lam anna lillahi haqqan bil layli la yaqbaluhu bin nahari wa lahu haqqun bin nahari la yaqbaluhu bil layli kusan cewa Ubangiji yana da haƙƙi na wuni, na dare wanda baya karɓarsa a cikin wuni. Haka kuma yana da haƙƙi na wuni wanda baya karɓarsa da daddare. Sallar da aka ce ka yi ta kafin rana ta faɗi, ka yi ta kafin rana ta faɗi. Wacce aka ce ka yi da daddare, ka yi ta da daddare. Ba wanda ya ce ka je ka yi sallar isha ƙarfe kuɗin rana. Ba wanda ya ce kuma ka je ka yi sallar azahar ƙarfe biyun dare. an gane idan kai ba azhar kai ba qalu suka ce wali annaha idha fatat waqtuha al mahdud al mahdud la shar'an lan tabqa al ibadatu bi ainiha ai idan lokacin da aka haddade mata na shari'a ya wuce to wannan abun ba zai zama wannan ibadar da ainihinta ba walakin shay'un akhar gairaha sai dai wani abu ne daban wani abu ne daban ha ba wannan ibada ba fa idza fu'ilatil asru ba'da ghurubi shamsi lam takun asran idan <coughs> idan aka yi sallar la'asar bayan faduwar rana to ba sallar la'asar bace fa innal asra salatu hadha al mahdud sallar la'asar ita ce sallah a wannan lokacin da aka haddade ne ce shine aka ce shine la'asar ko a wannan lokacin ake salar la'asar amma aka yi shi bayan faduwar rana sunanta ba la'asar ba eh, ya ce wa hadhihi laysat asran wa lam yaf'al musalliyan al-asr al-bacca wannan kowace bayan faduwar rana ba la'asar ba ce kuma tabbas a bacca bai yi sallar la'asar ba wa inna ma a ta bi arba'i raka'atin suratuha suratu salatin asri la annaha hiya ya dai zo da raka'a hudu ne wa'anda su kamar surar sallar la'asar amma ba sallar la'asar ba ce za mu tsaya a nan saboda su suna da yawa uh, ina ganin insha Allah sai za mu ci gaba gobe in Allah da akan wannan amma dai ana an dai fahimci maganganun da ake yi suna kafa hujja ne akan mutumin da ya bar sallah da gangan bai yi ta ba yaya tubansa yake wa duk a kan matsala a cikin tubansa ya haddar ramo sallan nan ko ko a'a babu ramo sallar ramuwar ba ta da amfani mun faɗi hujjojin da suka ce ya rama yanzu muna hujjojin waɗanda suka ce in ma ya rama bai rama ba ba za ta ramu ba a ba bai ya yi sallarsa amma dai bai dai rama tana nan tana nan bai yi ta ba bai yi ta ba bai yi ta ba saboda haka menene yaya tubansa zai kasance kada eh, a garajen baku amsa hmm. eh, a dakatan shadar in an zo ƙarshen karatu za ku ci. Na sa akwai mutane da yawa a cikin ɗakin nan wa'inda sun bar salloli da yawa. Eh, ana secondary ko ana university an bari an bari an yi sau da kai yanzu kowa so yake ji ya mai hukunci sako. So ku ta bin karatu insha Allah za ku ci. <laughs> Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhrika wal Fatih lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq